a rahotanninmu da muke kawo muku na watan Ramadana. A yau dandalin VOA ya leƙa makarantar koyarwa na School of Hygiene inda muka zanta da shugaban lafiya al'umma Malam Mustapha Yunusa inda yake mana bayani dangane da yadda ya kamata a tsaftace kayan marmari da ganyaye da ake amfani da su a wannan lokaci ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. sunana malam mustapha yunusa kuma ni ne shugaban bangaren eh, public health zan ce hod na public health department na wannan makaranta mai albarka school of hygiene kano to alal hakika lokacin azumi lokaci ne babba mai mahimmanci a rayuwar dan adam musamman wanda yake musulmi kuma ko ba komai ana yin amfani da abubuwa na marmari kama da kansu salak kabeji karas dabino da dai sauran abubuwa wanda ake cin su ba tare da an wanke ba ko in ce ba tare da an dafa ba abu mafi mahimmanci shine lokacin da aka zo za a ci irin wannan kayayyaki musamman salak ko karas ko kabeji ya kamata a wanke shi da tsaftataccen ruwa an so ma a dan saka gishiri a cikin ruwan domin a tabbatar da an wanke dukkan wani irin abu da zai iya kawo cuta a cikin sa ba don kuma ba saboda wayannan abubuwa yawancin su ana noma su ne a wayansu gurare wayanda ruwan da ake yin amfani da shi wajen basu su ruwa ruwa ne wanda ba mai tsafta ba yawanci na kwata sa'annan kuma ana zuwa musu takin hausa takin gida wanda wani ma har da irin matsayin an kwashe ana zuwa to wannan yana tabbatar da cewa abubuwa masu nau'i da su sa a kamu da amai da gudawa ko ko cutar atini ko wani abu mai kama da rashin tsafta sosai yana ta'allaka a kansu amma wanke su da ruwa mai kyau wanda aka dan sa masa gishiri yana taimaka a ya kasance an tsaftace su zan so yi wata magana ta wanke hannu wanke hannun nan yana da muhimmanci sosai mutum zai yi azumi wuni guda ya kawo zai sha ruwa bai damu da ya wanke ba a nan ana samun babban matsala so mutane su ɗauka cewa ko da wani irin sauri ake kafin a sha ruwa a tabbatar da an wanke hannu sosai wanke hannu wanda zai tabbatar da an sa sabulu ko an sa toka ko wani abu wanda zai tabbatar da hannun ya zama mai tsafta ba don kuma saboda a tallafa wajen rage yaduwar cutuka masu alaka da irin cutuka wanda suke da rashin tsafta eh, idan an yanka shi an bar shi a buɗe ya ɗau lokaci akwai matsala an fi so ko da an yi an yanka shi ba za a iya cinye shi a lokacin ba to ya kasance a rufe in zai yiwu a saka shi a cikin fridge idan babu damar yin amfani da fridge to ya kasance an killace shi a guri mai kyau mai tsafta ta yadda kuda ba zai hau kai ba ko in su kwari musamman eh, kiyashi ko irin gizo-gizo ko kyankyaso ba zai hau kansa ba ta yadda idan an za a amfani da shi musamman da yamma za a sake ɗauko shi a zuba shi a cikin ruwa mai tsafta a ɗauraye shi shi ma so samu da gishiri din kafin a zo a kwaɗanta shi a ci domin samun biyan bukata ta azumi eh dabino wani abu ne wanda kusan kowa yana cinsa a lokacin azumi to shi ma yana da muhimmanci a wanke shi idan an duba za a ga masu tallan suna ɗaukansa sa akan faranti ne ba tare da an wani rufe shi ba saboda ana ganin abu ne wanda yake bushashe ba mai ruwa a jikinsa ba to duk lokacin da mutum ya sai dabino in ya zo zai ci shi ya tabbatar ya wanke shi so samu ma a dan zuba shi a ruwa ya dan jiku ta yadda duk wani abu da ya manne a jikinsa mai karfi zai saki jikinsa in an zo wanke zai fita sumul ba matsala rashin wanke dabino kafin a ci shi wata mummunar ɗabi'a ce wacce gaskiya tana illata lafiyar mutum ba don kuma saboda za a rinka cin sa tare da dukkan abin da ya hau kansa na kura ko na ƙwayoyin cuta ko kuma na wani irin datti ba tare da wankiya ba mun ɗauka kaman shi dabino tun da ana ganin sa wani babban abinci ne wanda ya samu asali daga daga fiyayyen halitta to ko wancan lokacin tsafta muhimmin abu ne wajen kafin a ci dabinan so a yanzu ma yana da kyau kafin a ci a wanke shi a tabbatar da ya zama to tsaftace kafin a ci shi wannan shine abin da zan ce dangane da dabino sa'an nan shi kansa karas yawancin sa abu ne wanda ake cin sa ba tare da an wanke ba kuma a cikin karkashin kasa yake kasan nan kuma tana dauke da taki da kwayoyin cuta da tsutsotsi da sauransu da sauransu to idan ba a wanke shi ba so samu ma an kankare bayan sa to wannan yana tabbatar da cewa an ci shi tare da kazanta ƙasa da sauran ƙwayoyin cuta waɗanda ido baya iya ganin su amma kuma suna jiki in an ci su za su haifar da cutuka musamman cuta amai da gudawa ko atini ko kuma ciwon ciki da sauransu. To Madalla Baraka Bashir dandalin VOA.